من عليم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله barkan mu da sada a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 21 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da arba'in da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da arba'in da uku kafin haka ko waɗansu 'yan tambayoyi da wata faɗakarwa tambaya ta farko wani littafi ne wanda aka wallafa cikin harshen hausa aka sa masa suna ƙuri'ar annabawa daga shugabanmu nabiyullahi daniyalu alaihi salam kuma wanda za a yi amfani da shi ko za a yi amfani da ita ɗaya bayan ɗaya wato littafi da na duba don wata yar uwa ta aiko cewa da Allah in duba yana da amfani ko baya da amfani baya da wani amfani ko na sisin gobe karerai ne a ciki da aka yi wa Allah aka wa manzan Allah ko wani annabi an ba shi wani sahami ko wani aro ko kibiya wanda wai za ka rinsa idan ka sai ka canko duk shafin da ka canko to sahamin annabi dauda sai ka bude ka ga me yake ciki sahamin annabi yusuf idan hannunka ya fada kan sahamin annabi yusuf sai ka bincika ka ga me ya aka yi wani mutum ne a kaso kulmi a Kano ya magashi duk karere ne a cikin ba anzal Allah bi min sultan dan babu yanzu za a yi mutum ya iya sanin gaibin abin da zai faru gobe ko jibi sai Allah madaukakin sarki inna Allah hu ilmu sa'a wa yunzilu ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimul khabir saboda haka lalle a kiyaye irin waɗannan littattafan ba su da wani amfani mai tambaya ta biyu wata baiwar Allah ce take cewa a taimaka mata da addu'a domin suna ta fama zuwa kotu akan rabon gado da alama mijinta na ya rasu ko mahaifinta kuma suna ta zuwa kotu su je su dawo harin zai an ki raba gadon su muna taimaka maki da addu'a Allah sanya imani a cikin zuciyar alƙalin ya raba muku huta domin ba a son a yi jinkirin rabon gado in ba wata matsala ta faru ba kamar matsalar cewa kila ya zanto cikin matan da mamaci ya bari akwai mai juna biyu ana so a ga me za ta haifa ko kuma ya kasance cewa akwai bashi a kan shi na mutane ko shi ma akwai bashin su da yake da shi a wurin waɗansu mutane ana kokarin a harhaɗo kawunan kuɗaɗen da yake bi ko kuma shi a harhaɗa wanda yake bi wannan ne kawai ke sa a yi jinkiri amma in banda wannan kuskure ne abin da waɗansu alƙalai suke na rashin raba gado su yi ta wahalar da mutane Allah ya tsare mai wannan kuma yana tambaya ne kan tawassuli ya kawo aya to yadda ya rubuta kenan ba wai da aya take ba shi ya ce ittabi'u sabila man anaba ilayya ayar kuma wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul luqman gwargwadon abin da ya fahimta cikin wannan ayar tana nuna halaccin yin tawassuli da waɗansu bayan Allah waɗansu salihai waɗansu waliyai ka ce ya Allah ka bani kaza dan wali wane ko albarkacin shehi wane ko albarkacin wane cikin waɗansu salihan bayi na yanzu ko waɗanda suka mutu to amma ayar ba haka take nuna ba Allah madaukakin sarki yana cewa wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa gare ni ma'ana irin yadda ya koma zuwa gare ni kai ma ka dawo zuwa gare ni irin yadda ya kadaita ni da ibada kai ma ka tsayanta ni da ibada irin yadda ya bi umarni na kai ma ka bi umarni na irin yadda ya hannu daga abin da na hana shi kai ma ka hannu daga abin da na hana shi wannan shine fassara ta tafi sabilillah wanda babu wani magudi a ciki amma ba za a kafa hujja da ita ba wajen cewa wannan na nufin ga wani shehi ya bi Allah kai kuma ka bi shehin irin yadda ya bi Allah kai ma sai ka bi Allah irin yadda ya ji manzan Allah kai ma sai ka bi ka bi manzan Allah irin yadda ya so manzan Allah kai ma ka so manzan Allah amma ba wai kai ka so shi shi ya so manzan Allah ba kai ka roƙe shi shi ya roƙi Allah ba kai ka bi shi ya biyayya ga Allah ba a kai ma za ka so Allah za ka so manzan Allah za ka biyayya ga Allah za ka roƙi Allah wannan shine ka'ida ta koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar tawassuli cewa um, uh, mun sha maganar tawassuli wato tawassuli ana yi ne da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu ko mutum ya yi tawassuli da imaninsa ya halatta ka yi tawassuli da imaninka ka ce ya Allah dai imani na da kai dai imani na da littafin da ka saukar shine alqur'ani dai imani na da annabawanka da ka turo mu bashirin na manzirin ka biya mun bukata kaza ka tsare na daga abin iri kaza ka ni'imta ni da kaza wannan tawassuli ne da imani hujjar wannan cikin suratul ali imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي, ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار wato ayar abin da take cewa rabbana ya ubangijinmu na sami'na munadiyan yunadi lil iman mun ji wani mai kira wanda yake kira zuwa ga imani shine annabin da ka turo mana an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijin ku ya ku mutane fa amanna dan haka sai muka yi imani din to a sanadiyar imanin nan faghfir lana dhunubana gafarta mana mu wa kaffir anna Kan kare mana wato ainihin kurakuran mu wato ma al-abrar samu ko ka karbi rayuwar mu tare da al-abrar bayin ka masu da'a a dare ka kaga anan tawassuli da imanin su inna sami'na مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا da suka yi imani sai suka yi tawassuli da imani na biyu yin tawassuli da sunan Allah ko sifarsa ubangiji ta lace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu ya'malun ubangiji ta'ala yana da sunaye mafiya kyawu ku roke shi da su ka ce ya Allah dan sunanka ar-rahman kai mun rahama ya Allah dan sunanka al-ghafur kai mun gafara ya Allah dan sunanka al-hakim dan sunanka al-alim kowane suna cikin sunayen Allah ya halatta kai tawassuli da shi ko kai a haɗe ya ubangiji dan sunayen ka mafiya kyawu sufofin ka mafiya kamala domin waɗannan sunayen naka masu tsarki kai mun abu kaza kai mun abu kaza kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al inda indak wannan hadisi ya dace da waccan aya ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da Allah ce ku roke shi da su sai manzon Allah yayi a aikace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka ina mai yin tawassuli da dukkan sunan da yake naka ne don biyan bukata tawassuli na uku shine kai tawassuli da aikin ka na da'a jihadi biyayya ga iyaye taimaka ma gajiyayyu in har waɗannan ɗan ɗabi'unka ne taimaka wa gajiyayyu taimaka marasa lafiya jin kan marayu in duk wannan na cikin halayenka ya halatta kai ta wasu da su manzon Allah ya nuna haka cikin hadisin mutane guda uku da kogon dutse ya rufe da su Daya daga cikin su yayi tawassuli da gujewa zina da yayi daya daga cikin su yayi tawassuli da da biyayya da yawa mahaifansa daya daga cikin su yayi tawassuli da rukun amanarsa suka roƙi Allah kowa ya roƙi Allah da wannan abin ya yayi wasu da shi maza Allah ce sai dutse ya buɗe suka zo suka fito suka yi da wannan hadisi yana nan a kusa ma Imam Nawawi ya kawo shi cikin Riyadus Salihin tawassuli na hudu shine sai kai tawassuli da addu'ar wani bawa na gari kaga idan an ce addu'ar wani bawa na gari yana raye kenan sahabbai sun kasance suna ta tawassuli da addu'ar manzan Allah lokacin rayuwarsa kamar yadda wani sahabi ya shigo manzon Allah na hudubar juma'a ya yanke shi ya ba shi labarin ruwan sama cewa ya yanke ga wahala ana ciki dabbobi na mutuwa abinci yayi kadan manzon Allah ya daga hannu kafin ya soke hannunsa sai ga girgije kafin ya gama hudu ba sai ruwan sama ya sauka har mako guda ruwa yana sauka da wata juma'a ta dawo kuma sai ga wani ya shigo waɗansu malamai ko suka nuna wancan na farko ne waɗansu malamai suka nuna wani mutum ne na biyu ce manzo Allah ruwa ya yi yawa gidaje suna rushewa ana ta rushe manzo Allah ya daga hannu ce Allahumma laina la alaina ya ubangiji a kai gefen mu kuma banda mu dan sai gari ya washe ruwa kuma ya tsaya to kaga nan tawassuli da addu'ar salihin bawa kenan in ko salaha ne ai ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bar duniya da ba a tawassuli da gangan jikinsa sai Umar dan Khattab ya jagoranci mutane suka suka tafi wajen Abbas baffan annabi kamar yadda riwaya ta nuna cikin Bukhari suka yi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib Umar dan Khattab kansa yake cewa ya ubangiji muna roƙon ka da mu yi tawassuli da annabinka lokacin yana da rai yanzu ko da baya da rai gashi za mu yi tawassuli da baffan annabinka abbas yi addu'a abbas yi addu'a suna cewa amin Allah ya sauka musu da du'a. inda a ce da gangan jikin annabi ake yin tawassuli kawai a ce Allah saukar da ruwa dan annabi to ai annabi ba kamar mu bane ba ba bambanci lokacin rayuwarsa da bayan rayuwarsa domin ubangiji ta'ala ya haramta wa ƙasa cin naman annabawa kowane annabi inda za a buɗe cikin kabarinsa za a same shi kamar ranar da aka binne shi ƙasa ba za ta ci namansa saboda haka gangan jikinsa bai lalace ba tsararre ne sallallahu alaihi wa wasallam inda ana tawassuli da zatin sa ne da sai su yi amma Umar da ya tawassuli da zatin Annabi sai ya tawassuli da addu'arsa a lokacin rayuwarsa da yake yanzu baya cikin halin rayuwa baya yiwa yin tawassuli da addu'ar sa aka yi tawassuli da addu'ar wa babban sa shine Abbas ibn Abdul Muttalib wannan shine abin da yake rangadau a fili cikin sahih Bukhari banda waɗannan nau'ikan tawassuli duk wani tawassuli da zaka yi ta sunansa sa bid'a ka ce ya Allah dan annabi Musa ya Allah dan annabi Isa ya Allah dan mala'ika Jibrilu ya Allah dan dashin Ka'aba duk wannan bid'a ne ya Allah dan annabi Muhammad ko ka ce dan albarkacin annabi Muhammad duk bid'a ne ba wai annabin baya da albarka bane shine ma yafi kowa albarka dan lokacin rayuwarsa idan yayi aski sahabbai wa wasan sumar da aka aske daga kan manzon Allah suke dan su mata mai albarka ruwa idan ya rage manzon Allah wa wasu ake wa zai sha kai ruwan alwalarsa ya kai matsayin da ba a zubarwa wani lokacin sai su tara masa a cikin daro ko kwano ko roba ko wata kwantena yayi alwalan a ciki da aiwa wasu shanye wannan ruwan alwalan saboda ya taba jiki mai albarka kaga anan babu shakka dangane da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma idan ka ce ya Allah dan albarkacin annabi albarkacin annabi ai nashi ne shi annabin kai ba za a dauko albarkacin kansa ba a baka albarkarsa da za ta nasu zuwa gare ka in ka bi sunnarsa sai ka samu lada na kayi aiki irin aikin annabi amma ba albarkarsa da ta shafi addu'arsa wani aikinsa ka ce kai kuma a baka wannan ba da haka ya kamata mutane su gane wannan bai idan ka ce ba a yi wannan sai a ce ka gan su ba ma sa san annabi mu ko mun tabbatar cewa ahlus sunna su suka fi kowa kaunar annabi a duniya dan ahlus sunna ne suke karanta hadisin annabi motsi ga dan qala rasulullah sai ku san me to amma in ba ahlus sunna ba sai dai a karanta wani littafi na mafarki littafin karamar wani wali ayi shafi biyar ba ambaci sunan manzon Allah mu ko motsi kaɗan bini bini kala rasulullahi bini bini an abi wa da kala rasulullahi kowa ya ba ya annabi don haka ya dan uwa ya kamata ka fahimci wannan dan a cikin bayaninsa ya nuna yana son ya fahimta kuma da Allah duk wanda zai rubuto tambaya wanda akwai ayar alqur'ani a ciki ko bai haddace ta ba ko ya haddace ta bai iya rubutunta ba dan Allah ya bude qur'ani ya duba ya rubuta ta ya kwafota a madadin ya rubuta da ka ya kuskure kuma ya da'awar cewa ayar alqur'ani ce na saba da na saba mutane a Kano duk wanda ya tambaya inda ya rubuta ayar alqur'ani ba dai ba na ansa sai zanto labatarwa a gare shi in yana son ya rubuto ayar qur'ani wanda zan ansa to sai ya rubuto da daidai wato mahaddaci ne shi ya saba ko ko ba mahaddaci bane ya bude ya kwafo amma kawai ka rubuto wani larabcin da ce qala Allah ta'ala zan ce a'a babu wannan a cikin qur'ani sai in aje tambaya ta karshe hukuncin cin naman kare shin halal ne ko haramun kuma me kawo me da me da me naman kare ko <laughs> naman kare haramun ne haramun ne baya cikin manzon Allah ce dukkan abin da yake zi makhlabin min at-tayri eh, min at-tayri wa zi nabin min as-siba haram duk abin da yake da fikoki da yake farauta da su kaman kare kaman damusa ba suna da fikoki hakoran nan nan gefe masu karfi kaman kura da suke farauta da su ba to duk abin da yake da wannan haramun ne cin namansa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mamaki ma a ce wai ana tambaya tare ya halatta ko bayanai haramun ne haramun ne haramun ne kaulin wannan tambayar ta sai gobe wata tambaya game da wata takarda da take ta yawo dangane da menene 11 September cewa mu zuwa ce da Alqur'ani abin da ya faru na 11 September wannan sai gobe wannan kuma wani wanda tun jiya aka nuna mun shi ana sayar da shi a kasuwa cikin kayan gwanzo amma da sunan Allah karara a jiki wanda ya kamata a nisance shi wurin wannan bakin za ga alif dallan hakuri ina jin kamera ba za su iya dauka ba amma duk wanda ya zo nan gurin zai iya karanta shi da haka ya kamata a fara a ce ana sayarwa da 'ya'yan musulmi irin wannan wanduna da sunan Allah don wulakanta sunan Allah mutum ya sa ya rika zama a kai ya barci a kai ya shiga ban ɗaki da shi kaga akwai hatsari kwarai da gaske da haka mu rinka lura dangane da kayayyaki da zamu rinka saya muna sawa musamman kayayyaki na yayi irin wanda suka shafi zamani musamman kuma irin wanda suke kamancece ne da kaya irin na arna ya kamata duk mu faɗa da wannan Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye ba ka duk wanda ya ga irin wannan sai a kwace a kona sai da abin da yake fi dacewa Allah ya tsare za mu tashi aya ta 243 mai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم شمباكا يرجوبا zuwa ga mutanen nan da suka fita daga cikin gidajensu wahum ulufun su dubbai ba wai dubu ɗaya ba uluf jam'i ne na Ala. Ala, jam'i ne na alf idan an ce al dubu ɗaya kenan ala dubbai kuma ulub ya zama dubbai ɗin dubbai kenan yan har ya halatta a faɗa hakan a hausa to wannan shi ake nufi in ko bai halatta ba dai kun fahimci sakon da nake so in sa a takaice dai ulub jam'i jam'ul jam'i ne waɗansu kuma suka ce ulub ai daga mu'talifuna wa hum ulufun ai mu'talifuna suna haɗe suna tare da juna kamar da Allah ce wa allafa baina qulubihim law anfaqtu ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum at-ta'lif shine mutane suna tare da juna suna haɗe suna jere kharaju min diyarihim sun fita daga cikin gidansu wa hum ulufun su dubbai hazara al-mauti dan gujewa mutuwa baka da labarin waɗannan mutanen akan ce alam tara kan abin da ka riga ka taba sani in ka riga ka taɓa sani sai ya zanto kiranka ake zuwa ga yin mamakin halinsu ko a ce alam tara zuwa ga abin da baka taba sani ba in baka taɓa sani ba sai ya zanto so ake a ilmantar da kai dan ka ɗauki darasi a ciki da haka in ya tabbata manzon Allah ya san waɗannan mutane kafin saukar musu da wannan wahayi na suratul baqara to yanzu ana kiran shi ne dan yayi mamakin kissar su ta yaya za a yi san adan ya guje wa mutuwa ina za ka shiga ka gudu in ya zanto bai taba sanin su ba sai ya zanto kiran shi ake zuwa bai san labarin shi yasa alam tara ila tara din yake yin ta'addi da ila domin ma'anarsa alam tanzur duk inda zo cikin alqur'ani da ila yake yi wato bai taba yin ta'addi ba da abin da yake wato ainihin ba ila ba sai a wajen alqur'ani mai girma alam ni alam tarayani kullama ji'tu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tutayyibi yace alam ni. a madadin alam tara ya ilayya kullama jitu tariqan wajadtu biha tiban wa illam tatayyibi معنى ألم تر إلى hadar mauti, من ديارهم وهم ألوف حذر sai Allah لهم الله da su mutu duk ku موتوا ku mutu. ba sun fita ba don su gujewa mutuwa sun fita don su gujewa mutuwa sai ubangiji ce mutu ko faɗi ku mutu duk suka faɗi suka mutu gaba ɗaya kalmar mutu din domin al'amarin ubangiji idza arada shay'an inna ma yaqulu lahu kun fayakun da Allah ya ce kun kafin kawai da rufa ya daure lo ara abin ya faru baya bukatun daukar lokaci an ce kun ne dan a yi mana kwatance amma ba dan abin yana daukar lokaci ba an gane ku sun ma'ayahu sannan daga baya ubangiji ta'ala ya rayar da su Abdullahi dan Abbas ya nuna an rayar da su ne a sanadiyar wani annabi da ya musu addu'a ya zo ya wuce ya gansu halin da suke cikin roƙi Allah ya rayar da su wannan asar na Abdullahi dan Abbas in ya tabbata daga gare shi ya kamar da Ibn Kasir ya faɗa to ya zanto asar ne mauquf dan bai yi insa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم sannan daga baya ubangiji ta'ala ya rayar da su bayan sun mutu din walakin inna allaha lahu fadlan ala nas lalle ubangiji ta'ala ma abucin falala ne ga mutane walakin na aksaran nasi la yashkurun amma da yawa daga cikin mutane ba su yi wa Allah godiya bisa ga falala din da yake ba su imma falala ta lafiyar jiki imma falala ta ilimi imma falala ta wadatar dukiya imma falala ta yawan ya'ya da dangi duk wannan dangi ne na falala wanda kowane daya idan Allah ya baiwa mutum ana bukatar mutum ya zo mai godiya ga Allah Allah ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yaki mana dan yada kalmar Allah wa alamu ku sani cewa annallaha sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun wato ainihin masani ne wato sai zanto fadin Allah ta'ala wa qatilu fi sabilillah umarni da yin yaki a cikin wannan ayar ya nuna ayar da ta wuce a baya mutanen da suka gudu jihadi ne suka gujewa an fahimta ku kuma ayar tana ba mu darasin cewa ashe gujewa mutuwa ba ya da magani in dai mutuwa din ta zo wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab fal maut wahid wanda ma bai mutu da takobi ba zai mutu haka kawai a gida a kyauta ta'addadat al-asbab sababban mutuwa din ne suka sha bamban wani ya mutu a filin yaki wani ya mutu a hadarin mota wani ya mutu a wani wurin ban ba wannan ba amma fal maut wahidu mutuwa da guda ɗaya ce duk inda ka shi ta riske ka da mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin wata ganuwa mai karfi wadda aka zagaye da katanga aka sake zagayewa aka sake zagayewa to mutuwa dai za ta iya zuwa to don haka sai aka yi umarni da jihadi don a nuna cewa kar ku tsoron mutuwa a a ku rinka yin jihadi don tsoron mutuwa baya sa mutum ya iya gujewa mutuwa din tsoron mutuwa baya sa mutum ya guje wa kadarin ubangiji da ya kaddaro na lokacin mutuwar dan adam shine wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki dan yada kalmar Allah wa alamu anna Allah samiun alim ku sani Allah mai ji ne kuma masani ne sai ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ولن وندا زي بيو الله رنتي كيكاور رنتي faɗin cewa a baiwa Allah rance wannan buga misali ne ba wai dan Allah yana da bukatuwa zuwa ga wani abu na dan adam ba yahudawa da basu fahimci saƙon ba sai suka ɗauka ubangiji ta'ala talaka ne su ne mawadata domin mai neman rance babu ce ta sa ya nema wanda aka nema a wajensa su kuma wadatarsa ce ta sa aka je wurinsa din sai suka jingina ma Allah talauci Allah ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna allaha faqirun hannu nahnu aghniya ubangiji ya ji zancen mutanen nan da suka ce wai Allah talaka ne mabukaci ne su su ne mawadata Allah ce sanaktubu ma qalu da sannu za mu rubuta abin da suka faɗa dan ai musu hisabi akan ranar tashin kiyama wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin kuma za mu rubuta ko mun rubuce kisan da suka rinka yawa annabawa ba tare da haƙƙi ba wa naqulu zuqu azabal harir za mu ce da su ku ɗanɗani azabar wuta a ranar tashin kiyama to amma anan gurin ubangiji ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ba wai dan tabbatar wa kansa talauci da cewa ko ko mawadata ne ba ka'idar shine ku ne talakawa mabukata shine mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhibukum wa ya'ti da khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz amma dan buga misali ne da kusanto da nesa dan a nuna maka cewa abinda duk zaka kashe dan yada kalmar Allah za a mayar maka kayanka kamar yadda wanda yi bashi yana sa ran a mayar masa kayansa ba hasara kai ba ba wai dan Allah talaka ne ko da ta ba za a mayar ma irin yadda ake mayarwa wanda aka ruba shi wajensa to bambanci ba da wanda aka ruba shi a wajensa anan gurin sai ce fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira fa yudha'ifahu sai Allah ya ninninka masa adha'afan kathira ninki mai tari yawa ninki mai tari yawa har zuwa nawa har zuwa ninki 700 in dai dukiya ce da aka kashe dan ɗaukaka kalmar Allah dan jihadi saboda ayar da zamu je kanta nan gaba kaɗan da darasin gobe ko jibi na masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah misalin kowace naira ɗaya da mutum zai ciyar ko kowace dala ɗaya da mutum zai ciyar wato kamar misalin kwaya ce guda ɗaya da mutum ya shuka da ya shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai jikin kowace zangarniya aka samu kwaya ɗari in ka haɗa ɗari nawa kenan ɗari bakwai shine mafi karancin ninka maka da za yi kan kowace dala ɗaya kan kowace naira ɗaya in dai ta zanto fi sabilillah abin da zai shiga cikin ma'anar jihadi abin da zai shiga cikin ma'anar yaɗa kalmar Allah a ban kasa in dai mutum zai ciyar to wannan shine matsayinka a ninka ma sau ɗari bakwai sai Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa sama da ɗari bakwai ga wanda ya ga dama to a nan gurin sai ce fa yudha'ifu lahu adha'afan kaseera zai ninninka masa ninka mai yawa a can sai bayanin ninkawar mai yawa shine 700 zuwa sama da 700 to amma fa wannan ga wanda ya kasance ya bayar da kyakkyawar rance abin da Allah yake da kyakkyawar rance dukiyar da zaka cire zanto an same ta ta hanyar halal kuma sannan lokacin da ka ciyar da ita ka ciyar da ita da kyakkyawar niyya wannan shine zai tabbata zai tabbata akan ma'anar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana al-qardul hasanu dukiya ta halal kuma aka sayar da ita da kyakkyawan niyya domin mal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa baka yi nufin riya ba baka yi nufin yabo ba lokacin da zaka kashe dukiyarka dan yaɗa kalmar Allah a bankasa wallahu yaqbidu wa yabsut karka dauka cewa kashe dukiya shi ke kawo talauci kuma karka dauka cewa ka mai hannu da yin rowa shi ke kawo wadata sai Allah ce wallahu yaqbidu Allah ne ke kame dukiya daga wanda ya so wa yabsut kuma sannan ne ke shimfiɗa ta yalwata ta ga wanda ya so wa ilaihi turja'un kuma ya zuwa gare shi za a komar da ku a ranar tashin kiyama don yi muku hisabin ayyukan sallatin ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل min بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل شباك دلابار وأنس تواغا وأنس جماعة من بني إسرائيل سكن بنو إسرائيل وأن سكي دنغنسوا زوا جدا النبي يعقوب عليه السلام من بعد موسى وأن تاريخ سيازون باين سوء وأنه موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم يا إن سكا فتى وأن نبي صدقك تنرو مسلم ana haka Allah ce iz qalu li nabiyyin lahum yayin da suka ce da annabin su ib'ath aslana malikan nuqatil fi sabilillah turo mana wani sarki kafa mana wani shugaban runduna ko komanda nuqatil da zamu tafi mu yaki fi sabilillah tare da shi dan yada kalmar Allah ba a faɗi sunan annabi ba idan kuka duba cikin littattafai za su ta kokarin kawo su waɗansu ce shambulu ne waɗansu ce hizqil ne waɗansu ce wane ne dukkan su zantuka ne waɗanda babu hujja a kansu domin shi shambun ko a ce yusha waɗanda suka ce yusha ne ai yusha ya yi zamani da annabi musa alaihi salam waɗannan mutane kuma kissarsu ta zo bayan shuɗewar annabi musa alaihi salam da lokaci mai tsawo ibn kasir ya ce ba ma lokacin annabi musa har ma sai da annabi dawud ya shuɗe don annabi dawud ya zo bayan annabi musa alaihi salam to kaga an samu lokaci mai tsawo kenan a bisa ga wannan tarihi da ibn kasir ya ambata dan haka dai wani annabi ne wanda Allah bai so ya bayyana wannan sunansa ba kuma ta yadda za mu bi mu iya gane wani annabi ne sai ta fuska sahihiya ta wahayi Allah ko bai sanar da mu ba cikin Qur'ani manzon Allah bai faɗa mana ba cikin abin da ya inganta na hadisansa kuma dama Allah ya riga ya faɗakar da mu cewa annabawa da manzanni da ya kawo cikin alkur'ani ba dukan su bane yayi bayanin sunan su waɗansu an yi bayanin sunan su waɗansu an bar su a jumlace ba tare da fayyace sunayen su ba minhum man qasasna alayka wa minhum mallam na naqasus alayka cikin su akwai wanda mun labarta muka su akwai wanda mun labarta muka su dan haka irin su sai dai mutum ya yi imani da su a jumlaci tuna abin da ya faru ga waɗannan tawaga cikin banu isra'ilawa yi duba zuwa ga kissar su idan ka taba sani da kalli kissar mana karo na biyu da ɗaukan wa'azi a cikinta in baka taba sani ba saurari abin da za a faɗa ma dan ka fahimci darasin da ke ciki mutane ne cikin banu isra'ilawa suka zo suka samu annabi suka ce kawai yaki muke so mu tafi mu yan jihadi ne a sa mana wani shugaban yaki mu tafi kana sai yace da su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin kuna da tabbas cewa in an shar'anta muku in an wajabta muku yakin nan ba za ku ja da baya ba ku ki zuwa yaki kalu sai suka ce da shi wa malana alla nuqatilu fi sabilillah yau me ya shafe mu me zai hana mu fita yaki dan yaɗa kalmar Allah ai so muke muje mu yi shahada so muke mu yada addinin Allah a ban wa kad ukhrijna min diyarina buku da kari ma gashi an kore mu daga cikin gidajenmu abokanan da muke son a sa mana komandan yaki mu mu yaƙe su su ne so kore mu daga gidajen mu suka tilasta mu hijira wa abna'ina sun raba mu da iyalin iyalinmu ƴaƴanmu wannan shine abin da suka faɗa Allah ce falan ma kutiba alaihim alkitab yayin da aka wajabta yaki din akan su tawallau sai suka juye baya suka ki fita illa qalilan minhu sai ɗan kaɗan kaɗai daga cikin su ne waɗanda suka tsaya tare da wannan annabi ko kuma tare da kwamandan yakin da annabin ya dora musu su ne kaɗai ɗan kaɗan amma mafiya yawa duk sun ja da baya sun gudu yasa galibi mai da'awar jihadi jihadi idan jihadin ya zo sai ka ga ya gudu amma wanda ya fahimci jihadi ta hanyar ayoyin jihadi cikin ali imrana cikin ali imrana na'am da cikin suratul baqara da cikin suratul anfali da cikin suratul tauba da cikin suratul muhammad da cikin suratul fatih da cikin suratul ahzab kaga wa jihadi kyakkyawar fahimta ke? ya fahimce shi dangane da kitabul magazi da ke cikin sahih bukhari ya fahimce shi a cikin littafan sunna to wannan sai ga shiri yake baya faɗa shiri yake sai ranar da jihadin ya faru to nan ne za a gane mazaje na gaske ba mazare ba waɗanda ko yan jihadi jihadi galibi ba sa shiri ba sa tanadi Allah ko cayi walau aradul khuruja la adu lahu udda inda da gaske ne sun yi suna son su yaki da sun yi tanadi ba wanda ya sani a boye a gidansu sai ranar da suka san an yi kiran sallah ba lokacin sallah ba to sun san jihadi za haka ne ko ba ka wani ba ranar da aka kira sallah ba azhar ba ba la'asar ba ba magari ba to ai kowa sun kenan ma'ana ka fito da shirin ka waɗanda ba su da shiri sai ka suna juye juye suna kyakkyafta ido ba su san me za su yi ba walau aradu khuruja la addu lahu udda da sun yi shirin tafiya yaki da sun yi tanadi tuntuni walakin kariha Allahum bi'asahum فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين وبين تعالى bai so wato ainihin yaƙi in bi asahum zaburarsu da haka ba sa zabura ba sa motsa jiki ba sa tanadi fasabbatahum Allah madaukakin sarki ya sa sun zama ragwaye masu kiwuya wakila sai a ce da su uku doma alqaidin ku zauna tare da masu zaman gida mata ku yi gadi ku kan mun tafi sai mun dawo فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم يا عند أكا وجبت ياكم أكن سي سكا جاد بايا سي كان كدن cikin sune kawai suka fito wallahu alimun bizzalimin ubangiji ta'ala masani ne dangane da azzalimai ثالث وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله ya ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم sai annabin su yace da su inna allaha ba'a ba'atha lakum talut malika ubangiji ta'ala ya turo talut ya zanto shine sarki akan ku shugaba akan ku ko komandan da zai muku jagora shi talut din a lokacin ba annabi bane ba ma'ana an turo shi dan ya zube musu kwamandan yaki ne Allah ya zaɓe shi matsayin shi ne shugaban yaki kalu sai suka ce ya kuna lahul mulku alaina kaga ba buwa ba kenan ta yaya za a ba shi mulki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu mu ko muka fi cancantar mulki sama da shi wa lam yu'ta sa'atan min al mal ba a ba shi yalwar dukiya ba har kawai sai ya zama shugaba a kanmu bayan talakan talauni baya da komai bai gaji sarauta ba bai gaji mulki ba ta yaya za a ce tsalus kuma shine shugaban mu kaga kan garewa ta farko ke ai lokacin ba su ayyana cewa wa za a turo mana ba ta suka a tura mana kawai ko ma waye yanzu an turo sun fara ja da baya ke qala sai Allah ya ce da su ko kuma shi annabin sai ya ce da su inna Allah astafafa alaikum lalle Allah ta'ala ya zabi shi talut akan ku ya shugabantar da shi akan ku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wa zadahu ya kare shi bastatan da yalwa fil ilmi wajen ilmi da sanin ya kamata wal jismi da kuma lafiyar jiki bai kenan lafiyayyen Da dama shugabanci kowane irin shugabanci akwai abin da ya dace da shi akwai shugabancin da yake bukatan ilimi mai yawa akwai shugabancin da ba sai da ilimi da yawa ba akwai shugabancin da yake bukatan lafiyayyun gabbo akwai shugabancin da koda gabban mutum ba su da lafiya zai iya yi da haka dai kowane shugabanci akwai abin da ya dace yanzu kwamandan yaki alal akalli yana bukatan waɗannan ababe guda biyu yana buƙatar ilimin yaki adab na jihadi ya san dubban jihadi idan za a kai farmaki da wa ake kashewa da wani ne ba a kashewa a cikin yaki kuma waɗanne irin alamomi ne za a lura da su wanda in su sojoji sun siffanta da su akwai alamun nasara dan ya zabure su ya zaburar da su wajen siffantuwa da waɗannan sufofin waɗanne irin alamomi ko sufofi ne wanda in har aka same su sun yaɗu cikin sojoji to akwai alamar wannan kasar ko za ta yaƙi ba za ta ci nasara ba dan a tsarkake soja daga irin waɗannan ɗabi'u bara gurbin halaye kuma menene dabaran yaƙi, yaya za a yi a ci nasara idan kuma an tsare ku ta ko'ina, yaya za a yi a gudu a je gida lafiya duk wannan yana cikin abin da ake so wajen sojan yaƙi. Khalid bin al-Walid yakin da ya fara yin fice a cikin sa ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta kuma ba nasara aka ci ba manzon Allah kafin ya tura sahabbai sai ya ce da su na nada muku zai bin Harisa idan har an kashe shi yayi shahada to kenan sai ku zabi Ja'far ibn Abi Talib ya zanto shine shugaba idan yayi shahada sai ku zabi Abdullah ibn Rawaha ya zanto shine shugaba idan yayi shahada to kenan musulmai su zaɓa wa kansu wanda ya fi tantanta manzo Allah yana zaune a Madina an tafi can kasar Rumawa tafiya kusan tota ɗaya tsakanin inda annabi yake da inda ake faɗa din ko dai kwanaki masu yawa ko da ba su kai wata ɗaya ba manzo Allah yana Madina ubangiji ta'ala na nuna musu me ke faruwa a filin yaki yace da sahabbai ga Zaid bin Harisa can da tuta a hannu sai ce ayya yayi shahada amma Ja'far ibn Abi Talib ya karbi tuta ayya shi ma yayi shahada to ga Abdullahi bin Rawaha ayya shi ma yayi shahada sai manzo Allah ya shiru zuwa kan lokaci kadan sai ce to ga tuta can za ta fadi can sai ce laqad akhadha sayfun min suyufillahi Allah wani takobi cikin takubban Allah ya tafi tutar shine Khalid ibn Walid da ya karbi tuta ya daga ta sama yayi kirari duk sojoji suka dawo karkashin sa ya duba ya ga taron Romawa sun nunka yawa ya ga in ya tsaya za a yaƙi nan duk za a yi hasaran sojojinsa sai ya shirya makidar yaƙi sai da ya fita da soja ko asarar soja ɗaya bai bai dawo da su madina lafiya dan a sake sabon shiri a koma aka sake sabon shirin da aka sa Usama ibn Zaid kuma aka je aka ci ma'ana soja ba wani su nasara bane kawai soja a yadda zai ma ya gudu su ma soja ne idan an tare nan an tare nan wani irin wani irin makircin aikin soja zaka yi ka fitar da sojojinka ka rage adadin gawa a cikin sojojinka kar gawa ta yi yawa su ma aikin soja ne to kaga kenan akwai ilimi a aikin soja wanda mutum ba zai karanta wannan ba sai ya karanta magazi rasulullah ya kokin da manzon Allah yi cikin Sayyidu bukhari mutum ya karanci yakin badar ya karanci khandaq ya karanci wato ainihin hunain ya karanci wani ne ya hakoki daban-daban sannan musamman kuma ya zo fituhat da aka yi musamman na lokacin umar ɗin khattab yadda aka karya daular farisawa yadda aka karya daular rumawa mutum ya karanci ya ya gazotul qadisiyya wani irin karan batta aka yi a wajen akwai wani kwamandan soja ina jin ko a Syria ko a Egypt wannan yakin ya dauka gashi dama soja ne na zamani ya fitar da littafi guda akai harbul qadisiyya mutum zai sha mamaki in ya karanta wannan duk sojoji yanzu sai sun zama almajiran ka in ka karanta wannan amma illa ku kuna karanta hadisi ne don neman tabaruki ba dan ai aiki da shi ba Allah rufa mana asiri inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism ubangiji ta'ala ya zabe shi dan ya zama shugaba akan ku ya kare shi fil ilmi wajen yalwar ilimi na sanin yadda za a yaki wal jismi da lafiyayyen da ku wannan shine shugaba da ake so komanda a wajen yaki akwai lokacin da kuma abin da ake bukata kila wannan ya zanto wannan shine siffar sa wadda ta fitowa kaga ba yi maganar qiyamul layl ba duk da cewa qiyamul layl tana da muhimmanci ba yi maganar azumin litrin da alhamdu ba duk da cewa yana da muhimmanci ba yi maganar kaza ba yi maganar kaza ba duk da cewa kowanne yana da muhimmanci da akwai lokacin za ka ga wani jarumi har jarumi amma rago ne wajen ayyukan ibada kamata yi da yayi ibada don ya samu kamala amma rashin yinsa baya fitar da shi daga cikin sahun jarumai in za a je yaki shi yasa aka tambaye Imam ahmad bin hanbal cewa mutane ne guda biyu daya ga kiyamul laili azumin litinin da alhamis amma rago ne daya fasiki ne amma kuma jarumi ne cikin wa zaka sa a cikin rundunar yaki dan ya zama shugaba yace ku kawo mun fasiki shi zan nada fasikancin sa shi yasa fa amma karfin sa kuma sai mu amfana da shi amma in kun kawo mana mai kiyamul laili kiyamul laili ta sace ta shi kadai raunin sa kuma ya jawo mana ko ba haka ba <laughs> wallahi dole zai da sadari wannan dan yanzu akwai da dama wanda in Allah ya arzuta su suna azumin litinin da alhamis suna duk ababe ne masu kyau kirar qur'ani da menene to amma sai ga rago ne to na bangaren in ga wani wanda yake mai kokari to amma bai kai su wajen salaha ba shi bai damu da azumin litinin da alhamis daga ramadan sai ramadan kawai ba zo shi da sauran wani azumi to amma sai ka ganin kamar wani mujrimi ne kanin fir'auna ne kawai tunda da shi bai zama su ba wannan kuma kuskure ne za ka amfana da karfin shi idan kuna da irin waɗannan cikin sojojin cikin yan sanda cikin yan kastam yan immigration cikin yan jarida cikin wane ne duk waɗannan wakilan ku ne su musulmai ne kuma musulmai ne ɗara su da kuka yi ta wani bangare su ma za a zo ranar su sun ɗara ta ta wannan bangaren ko ba haka wani ba akwai wani aikin liman ne zai akwai wani aikin da ɗan jarida zai ko an ba liman an ce zo ga gidan rediyo kai ba zai iya ba ko ba haka wani ba sai kawo labari na minti talatin a cikin isar da wani sako na rabin minti wannan sakon dai shi a kawo wancan duk rufewa aka yi an yi mukaddama an yi katima amma a tsakiya sakon yake ba wanda ya fahimta sai masu hankali haka ne ku ba ka bane to amma za a yi wannan idan an sami yan jarida masu kishin addini an sami sojoji masu kishin addini an sami kowa da kowa mai kishin addini haka ne ko ba haka wani ba inna Allah astafahu alaikum wa zadahu fasatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha ubangiji ta'ala yana bayar da mulkin sa ga wanda ya ga dama والله واسع عليم وبنجي تعالى من يلوان يقوم مسلين كالتي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم سيئا نبل سيئا دسوه inna ayata mulkihi alamar cancantar talut ya zama shine shugaba akan ku an ya'tiya kum tabutu za ku ga wani akwatin nan da aka kwace muku shi ya dawo gare ku akwatin da na sakinatun min kum a cikin sa ne natsuwar ku take daga wurin ubangijin ku wa baqiyatun mimma taraka alu musa kuma a cikinsa ne za a samu ragowar abinda annabi Musa ya bari da iyalin gidansa wa alu Harun da abinda annabi Harun ya bari da iyalin gidansa ta tahmiluhu malaika malaiku za su zo suna dauke da shi wannan tabu kissoshi sun zo masu tarin yawa dangane da labarin sa amma galibin su Isra'iliyat idan mutum ya dauki littafin al-Isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub tafsir na Muhammad Abu suhu ba zai ga yayi bayani mai kyau a ciki wajen tace abin da shine zai fi dacewa da zahirin alqur'ani da kuma abin da yake bara gurbi ne sannan babu wani abin da yake gaskata shi cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganan girman akwatin cewa ya kai zira'i biyu ko kuma ya kai zira'i biyar tsawon sa ya kai zira'i kaza duk wannan ba su da dalili cikin Qur'ani ko wannan akwati iri na abu kaza ne ga bayanin na katako ne ko na karfe ne ko ga abin da aka yi shi da shi duk wannan ba bayanin su cikin alqur'ani ko hadisi wani akwati ne da daddaye a wurin su wanda annabi Musa alaihi salam ya bar musu shi kuma a lokacin annabi Musa littattafan at-taura ko ko takaddu na at-taura da aka rubuta waɗansu bangarori na at-taura dan karantar da mutane su ake ajiyewa su to da ta sai zanto banu isra'ilawa a cikin tarihin su wannan akwatin na da muhimmanci ko an fita yaƙi shugaba yakan fita da wannan akwatin da ya ga suna nema su gudu sai ya dauki akwatin ya ajiye a gabansa to idan ya ajiye a gabansa fa to kowane bai hude kowane dangin kai gidan banu isra'il ba sa gudu ko da za su kare sai sun tsaya dan suna ganin abun kunya ne a ce an kwashe wannan akwatin an tafi shi shi kuma sai fito da shi aje ma'ana in kunya da abokin adawa zai dauka tafi da shi garin su kayan gadon su na tun lokacin annabi Musa a ce an kwace yana garin wani ai kun ji kunya to sai lalacewa ta zo banu isra'ilawa har aka zo aka samu sarakunan daga cikin sarakunan duniya wanda suka zo suka yake su suka fatattake su suka kwace wannan akwatin suka tafi da shi to yanzu da suka zo suna son su yaki a karo na biyu sai ubangiji ta'ala ya sa wannan annabin ya nada musu talut kuma annabin ya ce da su alamar talut shine shugaba dan ku sake sakankancewa dan ku yanzu kuna cewa wai annabi yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lan yu'ta sa'atan min al mal wai ta za a bashi shugabanci bayan bai da dukiya bai da kaza gashi ko an ce inna Allah tafahu alaikum Allah ne ya zabe shi to alamar ku gane Allah ya zabe shi akwatin nan da abokanan adawa suka kwace muku za ku ga an ɗauko shi an zo an kawo an ajiye a kofar gidansa ko a gaban shi falut to sai ku gane a falut ku zaɓi ne na Allah sai ku risina ku bi abin da Allah ya ce ina fatan kun fahimta to sai aka ɗauko wannan akwatin mala'iku suka ɗauko shi ba a ganin mala'ikun amma ana ganin akwatin gashi nan kamar ya taho daga sama ya zo aka ajiye shi a gaban falut yana duka gashi suna suka ce eh to mun sallama kan da yau lallai shugaba ne akan mu kuma zaɓi ne na Allah shine nan Allah ke ce musu inna ayata mulkihi ta harshen annabi kenan inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum abinda ake nufi da sakina shi ma wadansu malaman tafsiri tun daga wajen sahabbai da tabi'ai an ruwaito maganganu masu yawa akan su wadansu ce sakina wani tsuntsu ne na zirari wadansu ce sakina kaza duk wannan ya saba wa zahirin qur'ani sakina irin wanda Allah yake saukarwa mummunai a lokacin yaki fa anzalallahu sakinatahu alayhi وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم كذا سكينة تزوجي كنا أنغانيكم أم إرم والنسي أيكي مغانا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تهله الملائكة إن في منه فليس مني ومن لم يطعم ومن لم يطعمه فإن أنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود يا عند طالوت يتباين قريب بالجنود دلندنر ياكي فصل بمعنى خرج قال سيتي دسو إن الله مبتليكم بنهر وبنجل تعالى زي جربكم دوتا قولما تزامو بتوجنتين malaman tafsiri sun yi ta kokarin bayyana wace korama ce waɗansu ce shine nahar na urdun wato koraman nan ta jordan wanda take to ta Palestine har ta shiga Jordan yanzu kuma ta shiga ta cikin Isra'il wadansu ce kaza wadansu ce kaza to duk wannan an gina shi ne kan cewa shin waɗannan mutane a ina ne suka rayu ina ne gurbin su ko wurin zaman su a duniya wadansu sun ce a Azru'at cikin kasar Sham wadansu suka ce a Iraki ne wadansu ce a ina ne a ina ne duk dai inda aka ce nan ne garin su ko wurin zaman su ko wannan gulbin ko korama da aka faɗa ta gari kaza ce dukkan shi baya da asali ta hanyar Qur'ani ko hadisi ingantacce kuma ba manufar shi ne a karantar da mu ina suka rayu ba manufar kistar mu ga su da halayen su mu koya ba ruwan daga garin su balantana mu ce ai yan garin mu ne ko ba yan garin mu bane kabilar mu ne ko ba kabilar mu bane launin fatan mu ne ko ba launin fatan mu bane ba a'a darasin kawai ake bukata ina fata an fahimta kuma a gane wannan wani kogi ne ne innal yace da su inna allaha mubtalikum bi nahar Allah zai jarrabe ku da wani kogi za ku fita cikin sai fa man shariba minhu laysa minhu dukkan wanda ya ɗebi ruwan nan kogin ya sha to baya tare da wa man lam yata'ammu dukkan wanda bai sha ba fa fa innahu minni to wannan yana cikin runduna ta wanda zamu tafi yake da su illa man istarfa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfaci kamfata ɗaya da tafin hannunsa to wannan wannan na iya yafi amma wanda ya sha sama da kamfata ɗaya sai tafin hannunsa to ba zai iya durewa kisrawa ba don haka ne ba zan iya tafiya da shi yake ba wato kaga soja ko bukatar a yi masa horo a ba shi atisaye na musamman ta yadda zai saba da wahala in ba haka ba an fita daga gari ana cikin kisruwa an zo sace kuka ai kowa zai sharuwa an zo bakin kogi ya kamata kowa ya sha shi kuma sai ce to alamar kun cancanta ku bi da kar wanda ya sha wannan ruwa sai fa tafin hannu daya duk wanda ya dauki tafin hannu daya ya sha to shikenan sai zai wanda ko ya sha sama da haka to shikenan ba zai zauna tare da shi sai ko ba gida Allah ce fa sharibu minhu gaba ɗayan su sun suka sha daga cikin wannan ƙoraba illa qalilan minhum sai kan kadan din cikin su so ne ba su sha ba to waɗanda suka sha sama da tafin hannu ɗaya ce ku koma ba za su da su sha waɗanda ba su sha ba ko suka sha tafin hannu ɗaya kadai ce to ku ko ne abokan tafiya ta falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu yayin da ya ƙetare wannan teku ko wannan gulbi shi da waɗanda suka yi imani tare da shi wanda ba su sha ba ko suka sha tafi ɗaya kaɗai, kalu sai su sauran suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junubi a yau kam in ma da mun bi su ba mu da iko wajen fuskantar jalut da shi da rundunarsa wato jalut shine shugaban waɗancan kafaran da za a yi yakin shi talut kuma shine shugaban waɗannan mummunai kenan wanda annabi ya nada akan shi. wato waɗanda suka faɗi wannan magana su ne wanda suka sha ruwan su ne suka ce yau ai in ma mun bi ku yau ina za mu iya yin faɗa da jalut rundunarsa tana da yawa mu ko in kaɗan ne ba mu kai su yawa ba suna da tanadi mu ko tanadi mu bai kai nasu ba su sun manta da cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala shine baya taimakon gaskiya wai dan yawan mabiyanta ko dan yawan tanadin mabiyanta yana taimakon gaskiya dan sunanta gaskiya ya karya ƙarya dan sunanta ƙarya duk wanda ya tunanin cewa za a ci nasara ne a wajen yaki lokacin da sojojin musulmi suka tsara na kafirai yawa tanade tanade da kayan fada na musulmi suka tsara na kafirai yawa to ya jahilci ba hakikanin yaƙin musulunci hakikanin yaƙin musulunci shine abin da zamu karanta nan gaba kan mafiyatin qalilatin zalabat fi adan kasiratin hakikanin yaƙin musulunci shine bal naqtu bil haqqi ala al batil fayadmahu fa idza huwa zahiq wa lakum al-wayl mimma tasifun qa'idan kenan ya akwai imani akwai tanadi ko da tanadin bai kai na kafirai ba sai imanin ya zanto shine cikon da kuke da shi wanda kafare ba su da ina fata kun ta. su suna ganin suka ce la taqata lil yawm bijalatu junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah sai wadanda suke da yakinin cewa lalle za su gamu da Allah wanda suka yi imani kenan azzannu annam bi ma'ana al-yaqin wara al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa ay ايقنوا انهم موافقوها اني ظننت اني ملاق في اي ايقنت اني ملاق في السابعه الظن بمعنى اليقين قال الذين يظنون انهم ملاق الله ودن da suke da tabbas a cikin zukatun su cewa za su sadu da Allah sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma asabirin kan min fi'atin qalilatin da yawa za ka ga wata rundunar yaki karama ghalabat fi'atan kathiratan zata rinjayi dundunar yaki mai yawa bi iznillahi da izinin ubangiji wallahu ma asabirin ubangiji ta'ala na tare da masu hakuri a wajen yaki dole sai an jure wa hakuri yunwa kishirwa tafiyar ƙasa, wahala ƙura, turnikewan hayaki duk waɗannan suna buƙatar hakuri wanda baya da hakuri sai ya gudu kan min fi'atin qalil sun galabar fi'atan kasartan bi iznillah da haka manzon Allah da adadin mutane 310 ya rinjaye rundunar kafirai a yakin Badar su wajen ɗari tara zuwa dubu Shi shine ma al na ibn ke yake cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka halarci yakin Badar sun ba ni labarin cewa adadin rundunar da suka fita da Talut su ne yawan adadin rundunar da manzon Allah ya fita da su a yakin Badar wato kaga sirrin nasara din kenan waɗanda tsalu ya fita da su a wancan yaƙi yan kaɗan ne da haka wanda suka gudu masu karanta cewa la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi wanda suka yi imani suka rika cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah to kaga wato kamar yadda wanda da manzo Allah ya fita da su su ma kaɗan ne 310 wato sinadarin nasara dai shine izinin ubangiji dan ya ce bi iznillahi da iznin Allah ta'ala wallahu ma as-sabirin Allah ta'ala yana tare da masu kuma cin nasara akan sojojin musulmai ba shi ke nuna Allah baya son su ba. ubangiji da Allah na kaddara ta nasara akan su saboda hikimomi masu yawa wanda ya bayani cikin suratul ali imran jiya lokacin da muke kiyamul lail duk mun bi kan waɗannan ayoyin ayoyin da suke magana kan kan kan yakin uhud wa tilkal ayyam nudawuluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada mana dan Allah ya bayyana su wane ne mummune na gari mummune na gari ko su yan kadan ne za su tsaya akan imani wanda ba na gari ba in sun ga an zama kadan sai su ta. kaga shi yasa sai Allah ya kaddara waɗansu su mutu a cikin kuwa a karkashe waɗansu da a ga sauran za su tsaya ko ba za su tsaya ba wai tasada minkum shuhada kuma domin Allah ya riki waɗansu a matsayin shahidai wal yumashshisa zai na amanu dan Allah ya tace zukatan waɗanda suka yi ragowa wayan yanhaqa al-kafirin haka duk ga sunan gurin ubangiji yayi bayani cikin alqur'ani hikimomin da za su sa ku ga kuna da imani an ci nasara ina ba ta hanta ko kuma wani sako da kuka yi wani kuskure da kuka yi sai a ci nasara akan ku don ku yi tunani mai jawo rashin nasara sako iri kaza ne nan gaba sai ku janye ba za ku mai ba za ku maimaita wannan laifin ba كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أخرج علينا صبرا وثبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن إنك لمن المرسلين ولما برزوا لجالوت ولما برزوا يا عند سكة مبارزة سكة فتو فتو نا فتو كنا nan ga دمتا da سنفتو sun fito جالوت gurin ga سنفتو da برزوا sun fito suka bayyana a gaban jalut da rundunarsa wato da suka bayyana a gaban juna kalu sai su mummune suka ce rabbana ya ubangiji afriq alaina sabran ka malalo mana hakuri na musamman daga gare ka ka mamaye zukatan mu da hakuri da zuriya wa sabbit aqdamana sannan ka tabbatar da dugadigan mu ta yadda kada mu gudu wansurna ala alqawmi alkafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Allah ce fa hazamuhum bi idnillah sai suka rinjaye su suka ci nasara akan su da izinin ubangiji wa qatala daud jaluta sai daud ya kashe jaluta tun lokacin da aka faro kisar ba ai maganar dawo ba sai yanzu kaga wato ana fahimtar mazaje ne bayan an fita filin daga kafin a fita galibi dai akan gane masu magana amma bayan an fita da ziyar tun farkon kisa zuwa yanzu ba ai maganar jarut ba sai yanzu ba ai maganar kai dawud ba sai yanzu wa qatala dawud jalut sai annabi dawud wanda yana cikin rundunar talut ya kashe jaluta to bayan ya kashe su mai faru wa atahu allahul mulka wal hikmata sai Allah ya bashi mulki ko ya bashi hikima shine annabta wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi irin abin da ya so na wahayi da ya masa wato ya sanar da shi al'amura da dama ya sanar da shi wahayi ya sanar da shi yadda zai wadansu al'amura wa allamnahu san'ata labutin lakum liyuhsinakum ko lituhsinakum min ba'atikum fa hal antum shakirun wa laqad atayna dawuda minna fadla يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعم السابقات وقدر في السرج واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير يقول لك أبن الله سنجس ya sanar da shi yadda zai rika sulkan yaki ya sanar shi da zai rika kera kayan yaki ya sanar shi yadda ake sarrafa karfe alam na lahul hadid amma yadda karfe a wajensa kamar da auduga take a hannunka kai abin da so da ita haka yake kera yake so da karfe ma'ana dukkan wata kere-kere an riga an wuce tun lokacin annabi dawud alaihi salam shine wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha Allah ce walau la dafa Allahu an-nas ba'dahum bi ba'd ba dan yadda Allah ke kare waɗansu mutane ba daga sharrin waɗansu mutane din la fasadatil ardu da barna ta faru a bankasa ma'ana akwai mutanen da Allah ke sa su su zanto masu adalci sai su hana azzalimi yin zalunci ba dan su masu adalcin da suke hana azzalimi yin zalunci ba to da san zalunci ya mamaye duniya sai fasadi take faɗi haɗe duniya ina ba an fahimta amma ubangiji ta'ala yana baiwa waɗansu kariya da waɗansu sai ya kare marasa ƙarfi da masu ƙarfi masu ƙarfin su tare musu sai ya kare marasa mulki da masu mulki masu mulki su hana azalunci wanda yake mara ƙarfi shine walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh walakin Allah zu fadlin alal alamin Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne alal alamin akan halittunsa gaba daya tilka ayatul lahi abinda aka karanto muku na baya tun daga alamtara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa zuwa nan ayatul lahi ayoyin ubangiji ko kuma abinda aka karanto tun daga alamtara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al har zuwa nan ayatul lahi ayoyin da Allah natluha alayka bil haqq muna karanta su akan da gaske tare da gaskiya wa innaka kuma lalle kai wannan annabi wato lamina al mursalin kana cikin manzanni wannan Dawud da aka magana shine annabi Dawud alayhi salam wato sai ya nuna waɗancan mutane da ake magana wato sun haɗa zamani da annabi Dawud amma akwai wata magana ta malami da suke cewa sun zo bayan annabi Dawud wanda na gabatar da ita farkon magana in za ku tuna na kyale ta dan mu zo nan gurin amma a nan gurin an nuna sun yi zamani da annabi Dawud alaihi salam kuma wannan ke nuna mana ashe annabi Dawud ya zo ne a tarihance bayan shudewar annabi Musa har ibn kasir ke cewa ma tsakanin su zai kai shekara dubu tsakanin shudewar annabi Musa zuwa annabi Dawud alaihi salam dan an ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di Musa sannan sai aka kawo kisar kuma aka ce a ciki ga annabi Dawud wa innaka laminal mursalin lalle kana cikin manzanni sai Allah تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض معنى تلك قصة الرسل abin da aka ambata a baya wani sashi ne ko bangare ne na kissoshin manzanni su ko manzanni din faddalla ba'dhum ala ba'd min fifita sashin su akan sashi wani ya ɗara wani daraja ba don matsayin su ba minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi shi da shi annan Musa alaihi salam kenan wa kallama Allah Musa taklima wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ɗaukaka waɗansu darajoji masu yawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Ibrahim duk suna da darajoji masu yawa annabi Ibrahim an rike shi a matsayin khalil wattakhadha Allah Ibrahima khalila haka manzon Allah ma khalil ne doriya akan haka kuma shine sahibu liwa'il hamdi yawm al-qiyamah sahibul maqam al-mahmud والحوض المورود صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك asa an yab'athaka rabbuka makaman mahmuda al maqamul mahmud manzo Allah ne kadai ke da shi ba wani annabi ko manzo cikin manzanni da zai yi hamayya da annabi wajen samun wannan matsayi ko yayi turmutsu da annabi wajen samun wannan matsayi shi kadai ne shi sallallahu alaihi wasallam shi ne wa rafa'a babahum isa ibn maryam al bayyinati mun baiwa annabi isa dan na maryamu albayyinati hujjoji rayar da matacce warkar da mai ciwon albaras warkar da mai makanta duk da izinin ubangiji wa ayyadnahu kuma mun karfafe shi bi ruhin qudusi da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril wato duk wannan wato bayyana mana matsayin annabawa daban-daban kenan wannan aya na nuna lalle waɗansu sun waɗansu a cikinsu amma akwai hadisi cikin yana bukhari da muslim na abu huraira wani musulmi suka yi rigima shi da wani bayahudi sai bayahudan wajen yin musu da rantsuwa a cikin musu sai ce wallahi allazi faddala musa alal alamin ina rantsuwa da Allah da ya fifita annabi musa akan dukkan halittu sai wannan musulmin ya dawo sai kwada masa baki sai kai ya kace annabi musa bai fa annabi muhammad sai kai kara aka faɗa masa Allah ga abin da ya faru sai manzo Allah ke cewa la tufaddiluni al anbiya ko la tukhayyiruni bainan nas ko al anbiya. kar ku fifita ni akan sauran annabawa yace za a busa ki za a busa kaho kiyama na tashin kiyama sai in fito daga cikin kabari na sai in ga annabi Musa yana rike da wata fila cikin filolin al-ars wata gwafa cikin gwafannin ars ban sani ba shin an tayar da shi ne kafina ko kuma a'a dama shi da aka yi busar mutuwa bai mutu ba an sakan ya masa da suma da ya a nan gidan duniya lokacin da ya nemi ganin Allah aka sumar da shi bayan ya ga haske to wannan ce ta sa kuma da aka yi busar mutuwa ta ranar tashin kiyama da kowa zai mutu shi bai mutu ba manzo Allah ni ban sani ba sai kawo wannan hadisi shine ibnu kasir ce to kaga wannan hadisin sai muga kamar ya ci karo da wannan aya shi ko hadisi ne sahihi ba wata masakata ta bantar da shi dan ya tafi cikin bukhari da muslim ne ibnu kasir sai hada tsakanin hadisin da aya cewa manzon Allah ya faɗa haka ne dan tawadu ɗaya daga cikin hanyoyi ke. amma shi da kanshi ya san cewa yafi sauran annabawa amma ya faɗa wannan dan tawadu ko kuma ya zanto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cewa kar a fifita shi akan wani in ya zanto an yi hakan ne dan a wulakanta wanda aka fifita din in dan ka wulakanta wanda ka fifita annabi kansa cikin annabawa ne to bai dace ba dan wulakanta kowanne annabi ridace, wulakanta annabi Isa ridda ce mu a musulunci wulakanta annabi Musa ridda ce fita ne daga musulunci da mutum zai zagi annabi isa ko ya zagi annabi musa a wurin mu wato hukuncin sa kisa ne dan ya rida to kaga in mutum zai fifita manzon Allah dan cin mutuncin wadancan annabawa to shine manzon Allah ya hana ko kuma wadansu daga cikin ababen da ibnu kasir ya faɗa wanda in kun koma za gani Allah ya ce walau sha Allahu maqtatal alladhina min ba'dihim da Allah ya ga dama maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu da mabiya annabawa dinnan ba su yaki ba a tsakaninsu bayan shudewar annabawan tare da cewa ga hujjoji su da Allah ya ga dama da su yake ba ma'ana da su kashe juna ba da su fada ci da ba su rinka yatsar juna ba walakin istala amma sun yi fa minhum man amana cikin su akwai wanda ya imani yawan zukan abinda annabin ya yazo da shi wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda ya kafirce ya bijire wa koyarwar da annabin sa yazo da shi walau sha Allah da Allah ya ga dama ma fatatalu da ba su yi fada da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai ubangiji ta'ala yana aikata abin da ya ga dama me yau ma'ana akwai koyayyar hikima cikin kaddara yadda suka yaki da juna ko suka fada da juna to abin da muka fada zama daidai Allah su ba mu lada muka kuskure Allah ya